Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sigma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka da rediyo amfani sarauniya da can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina bahari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 23 ga watan Maris na shekarar 2022. za mu yi magana ne a kan rawar da mata ke takawa a fagen siyasa da wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. ke zara'u muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da mata da ke taka muhimmiyar rawa tun daga matakin siyasar karkara har na tarayya. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Filato inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta kai wa wasu mata a yankunan da ke fama da rikici a jihar ziyara bayan da suka yanke shawarar kafa kungiyoyi domin wayar da kan jama'a game da zaman lafiya da suka ce yana aiki duba da irin zaman lafiyar da ake samu a yankunan. To za ki gaya masu Salamu alaikum. Isa daga Yalwan Ginda Akwati. To Hajiya Yalwa gashi nan a yau dai ni na shigo Yalwa dama ban taba zuwa ba. Eh sannan kuma ina jin kokarin da kuke yi musamman na samar da zaman lafiya a tsakanin ku. Wai me yasa ku mata ma kuka haɗa kanku domin wanzar da wannan zaman lafiya? To din eh, zaman lafiya kan dai in aka haɗu ana haɗuwa ka wanzar da zaman lafiya din gashi nan shine yake sa al'umma ma waje yake bunƙasa muke samun ci gaba da taimakon Allah. A baya dama kun samu tashin hankali kenan a nan gurin tsakanin ku da kabilu da sauran al'umman gari? Eh to tun dai lokacin da aka yi crisis in yalwa to ma ba za mu ce crisis ba za mu ce attack mm. tun da baka san hawa ba baka san sauka ba mu ma a lokacin guje-guje ma muka yi saboda mu ma mun ji tsoron abu mu san yaya ne zai abin nan ba to tun daga lokacin da yanzu da muka samu kungiyoyin nan dai ana har ana dai a tara na a tara can cikin iko Allah ya zama da sauki gaskiya ba komai a cikin kungiyar nan naga akwai matan fulani akwai matan birom akwai matan gakunan dai hausawa da sauransu me yasa har da angasma to mm, me yasa kuka hada kanku duka me yasa kuka hada kanku to akan zaman lafiya wannan dai abin nan me da suna kungiyar nan ne da aka hada mu shine he muka zo muka ɗauko kowane yare kabilu iri-iri to kuma cikin ikon Allah Allah ya bamu nasara mm. mun samu jin daɗi mm. don akwai lokacin da har muka yi zama da har da jami'an tsaro mm. muka zo muka yi zama da su to idan kuka zauna a ƙungiyance, mai kuke tattaunawa muna tattauna mai hira kowa ko da misali a cikin gidanka ne karka nuna ma yara eh kana son kanka kai dai ka yi abin da zai taimaki al'umma ko ina gaskiya abin da kenan muka yi kenan kungiyoyi masu zaman kansu da suke zuwa nan musamman ma wannan kungiyan wake daya sun taimaka muku wajen haɗin kanku kenan sosai ma mm. sosai ma sun taimaka mana din farko dama ana gani kamar wasa muke zuwa yi to amma akan hakan wayansu ma suna neman su ga eh, kawai muje je da su kawai din har za su zo mana kam hira haka akwai wanda suke zuwa mana mm. akan sun ga abun da muke yi iya taimakon al'umma mm. mazan kufa sun ba ku goyon baya? Habba sosai ɗari bisa ɗari. Mm. <laughs> Ɗari bisa ɗari gaskiya dindin da ran da ke tura ta zo wajen mu ta zo magana da mai anguwa. Ta same mu da ni da Kristen da Fulani muna gyaran rama da ta tura ma a wasu da an gani ko ta tura ma ban sani ba. Shine kenan suka ce to wani rana ni ma tun da yanzu ni na zama kamar reshe ne. rinka dan taimaka na abin da na ce a ah, zan iya in bayani ne za mu yi da ku amma ba zan tsaya ba ni ba da karfin da zan yi wannan abu magana na ke ba kawai ni ce mai suna florence tonshinen mm. Aho, kin ji ai. To Florence ga kunan kun haɗu a matsayin ƙungiya musamman na mata domin wanzar da zaman lafiya. Me kuke tattaunawa ne wai? To gaskiya kin gan kungiyar nan da aka haɗu akwai Christian, akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai Fiyam, akwai Angasawa, akwai Birom. Gaskiya ni a takaice ko kungiyar nan wallahi ya sa mun samu zaman lafiya. da yawa kuma a garin nan duk muna da suna kowa ɗaya bisa ɗaya dukkan mu takwas nan muna da suna kin gani suna na mc su baban hanatu waye don suka gan duk zaman lafiyan da muke yi a nan gurin yanda ita lida ta faɗa za mu zo mijina ma ya gagara fa ya da farko wai shi bai san me muke yi ba ni ba zan bar neman mishi kuɗi in zo in ce ba ni kuɗin magi kuɗin wannan ba shi ba zai sake bani ba na farko muyi na rana ɗaya na biyu na uku kai da ya gane abun fa dama duk garin nan ina gan kusan masu zafin rai ina ɗaya daga cikinsu da ya gan na kwantar da hankalina har ni ina ba wayansu shawara san da ya tambaye ni da na gaya mishi kungiyan kenan da muke yi ya ce har yana gan kaman duk garin nan ba wanda ya fi jin daɗi kaman shi domin an dawo mishi da hankalin matan shi daina wuri daya har ga Allah magana wasa daban gasken kenan shi kuma ya ce har bai taba san cewa zan saya a cikin mutane in yi magana da su haka ana gidan giya in na gan ana faɗa zan jin kirawa ne in kira shi in fara bashi shawara abun ma ashe yana bashi mamaki shi rana ɗaya ne ya faɗa fa ya ce shi abin ya bashi mamaki bai san cewa ni zan iya gaya mishi wannan abun ba so har ga allah kin gan kungiyan nan na wake ɗaya har ga allah a kan kungiyan nan an samu zaman lafiya wai dama mai ke haɗa ku rikici ne ok abin da ke hada mu rikici shine kika gan danniya na ɗaya ko? Mm. danniya shine idan wani abu ya zo kamar makamanci kamar nagari kin gane in an ka wani abu kin ga zan baki for example kamar ni ni ba yaran garin bane na zo ne kuma after wannan attack amma da aka kawo su masu magunguna za maka test duk abin da an same ka cututtukan da an same ka da shi za a baka magani aka ce dukka nagari ne da fulani da hausawa da su waye da aka gani a layi ashe an fara gunaguni aka ce waciya da wannan abin ya faru da ita ne sai na ce a'a ba haka ba ne ku daina danniya wannan abin na duka gari ne ba wanda za a ce cewa a nuna bambanci ba hmm. dukkanmu mun zama ɗaya kungan hakan ne za a iya samu rikici a al'umma so mu haɗa kanmu mu zama dukkanmu mun zama ɗaya. Yanzu da kuka samu wannan kungiya kuna haɗin kai kina ga kaman batun danniya ya ragu? Gaskiya batun danniya ya ragu. Saboda mu matan nan mu takwas nan da kina ganin mu wallahi na san duk aikin da muke yi a nan gurin. Don daniyan nan ta ragu wani rikice-rikice ma ta ragu mu ma masu shaye-shaye an suka gamu ma guduwa suke wai ga wake ɗaya sunanmu kenan fa suna ganin mu yanzu muna ɓallawa wai ga wake daya mun ce eh to mun yadda don mu muke yi mun bi mun tafi ga sojojin nan To yanzu a ce a wayansu guraren da ba su da irin waɗannan ƙungiyoyi na mata kina ga me za ki gaya musu ta yadda su ma za su karfafa kungiyoyin nan domin a samu zaman lafiya to gaskiya kin gani kamar ni ba na garin nan yanzu dai kam dama ina nan amma yanzu ba na nan amma kin gan har ga allah inda nake satin da ya shige na gaya ma anti ke tura na ce inda hanya da za iya buɗe mu matan nan hanyar wannan kungiyar mata wake ɗaya gaskiya i will be very proud domin ina gaya ma matan ga kungiyar da muna zo don sun ce kullum suna gani na da file wani na na na poli ne ko zan shiga university ne suna gani na da babban file sai na ce musu fa wake daya zan ce wai aha wake goma ne ba wake daya ba na ce to wallahi to gaya miki kamar matan compound na wallahi sun kai hudu in na zauna mun fara wannan tattaunawa da su da takardar na hand out da aka bamu muna yi mun tattauna sai suka ce to ashe abun rawan ido ake yi an ba matan gindin akwati banda su kenan wato su ne kawai su yan gindin akwati ne su ne suna bukacin wannan so kamar ni har inda hanyar da za iya taimaka matan waje su samu wannan kungiyan wallahi da ya fi kyau sunana hassana yawo daga yalwan gindi akwati to gashi nan na gan ku a kungiyance kuma na ga ba bambancin addini ba bambancin kabila me yasa kuka haɗa kanku ne wai ku matan gindin akwati zaman lafiya ne ya samu muka haɗa wannan abu kuma mun ji daɗin matan nan da ta kawo mu nan ta haɗa mu to kin ga Allah ya kaddara kuma mun haɗu kenan dama ba kwa wannan haduwa kenan a baya lokacin da ake samun tashin hankali a'a ni waɗannan mata ma mutum ɗaya ne kadai a nan na sani gata mm. amma kin ga waɗannan dun waye su ba kuma Allah ya kaddara na hadu da su kuma yanzu mun jama ɗaya mu ci mu mu jauna tare mu gera yaran mu kai har ma gidana ma ya ji murna don na je gidana na gaya mishi wani rana ni ai wallahi wannan abun da ina gani kamar da wasa ne to shi kuma abun ra wani rana kan he naga har da sojoji Na ce he Allah na gode maka <laughs> to me kuke tattaunawa ne wai idan kun zo ta yadda har aka samu wannan zaman lafiya wato jama'a ne kawai muke yi mu tattauna mu da mu jaman lafiyan ba mu jauna kawai mu dinga tattaunawa zaman lafiyan ke. Idan kuka tattauna wannan zaman lafiya kowa kan koma gidanta ne ta je ta yi faɗakarwa ma 'ya'yanta da mai gidanta da al'umma gari ko yaya kuke? Na je gida wallahi na jama mai gidana ma lambawan ne lambawan zaman mm-hmm. lafiya na je na gaya mishi sai in ce masu to irin wannan jaman nan da muka yi yau wallahi mu jauna da yaran mu mu dinga tattaunawa da su kai har da yaran gefe ma duk ina tattaunawa da su mm. To eh, wani alfanu za a ce kin samu tun da kuka kafa wannan kungiya musamman na zaman lafiya? Wato matan mu suka ce kai sun bani girma daga sun gani ina dawowa masu iya tare ni su din masu tare ni ga murna ga dariya to shine ya sa na ce to na gode ma Allah da Allah ya hada ni da wannan al'amari <laughs> kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu karasa kasar Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana babbar bakuwa da za ta gabatar mana da kanta. Salamu alaikum suna na Hawa Abdulkarim Young Pioneer yau shirin namu na yau da gobe. mun tattaki mun zo ofishin nan na hajiya salma hajiya salma dai ita ce shugaban karamar hukumar nan na ayyawa su east wato ayyawa su ta gabas wanda duk wani zangonni da ya shahara a nan birnin accra yana cikin yankin nan nata a nan kasar ghana za mu tattauna da ita mu ji yadda ta sha gwagwarmaya kafin ta samu wannan mukami nata na wato shugabar karamar hukumar nan na ayyawa su east salamu alaikum hajiya Walaikun salam rahmatullahi ta'ala wa barakat. Ina muku gaisuwa da warhaka. Dan so ki gabatar min da kanki. Yankuri suna na eh, Honorable Hajiya Salma Adams Kuta MC for Ayawaso East. Hajiya Salma dan so in sani wani irin gwagwarmaya kika sha wani abu ya dau hankalinki har kika yi ka samu dama kika ce yau ni ma ya kamata in tsaya in samu wannan mukami na su East a matsayinki na mace. a matsayin na mace ne mata kin san mun fi yawa da maza population mata yana da yawa cikin duniya kuma mata an bar su suna baya bai yi ba domin eh, allah da ya ba maza hankali ya ba mata haka nan kuma mata ya kamata mu fito mu ya mu lead wasu ababe cikin ko allah mu ya kuma mu represent eh, gender mu matan da suke kamar mu na kuma da taimakon allah mutum baka ka sani abin da zaka kai ko inda zaka kai ko abin da zaka yi Allah ke prepare ma kowa komi kuma Allah ke ba da makami Allah ke ba da masayi shi sa mun gode ma Allah kuma mun gode ma shugabannin kasanmu da suka yi suka discover muna zaune suka ba mu aikin leadership muka zo mu muka join muka handle eh, abin ga assemblies mu asmata. a da she ki gan mace ana barin ta a baya idan ya zo fannin mukami musamman harkar siyasa ko wani shugabanci amma a yanzu ana ba wa mata dama me za ki fadi da wannan na dan da na yanzu eh na da ne gaskiya bai yi ba kuma ina ganin cikin kowane addini game da addinin musulunci of course alhamdulillah mace ba mai da ita baya ba cikin kur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya doki mata har cikin yaki ya yi shawara da mata an depend kan mata cikin nice cikin ababe dai watun zamanin da domin yadda muke gani da cikin tamin jahiliya ana kashin mata da life ana bisan su domin in mutum ya haifu ya mace yana gan kamar kunya ya kama shi amma yau addinin alhamdulillah ya gwada abinda aka yi da shi ake yi yau an support mata an help mata first lady second lady muna dukan su as example muna gani kamar mata kuma a kuma haka nan nawa cikin kowani gari mata na gani in suka doki leadership suna gaban abu abin yana yin da kyau domin mata ba kullum suke neglect bayan su ba as mothers Allah ya sa wanga abu eh, by nature cikin halittar mu muna da tausai muna yi mu observe ababe ko da da sashi yana da karfi muna mu kawo shi kadan kadan hal mu yi da lallashi da komai yadda muke mai yaran mu gida shi ga aiki yana cin gaba cikin sannu cikin iko Allah me zaki faɗi wa ire-iren mu matasa da yanzu muke tsoron tsayawa takara ko kuma muke tsoron shiga wani aiki muna ganin mata ne mace ne wannan bai dace da ni ba wannan da ya harkan maza ne ba zan sa ka me zaki faɗi wa abin da zan faɗi ne mutum tsakanin ke da Allahnka addinu ya ce mi innamal a'malu binniyat niyanka yana da kyau ka kila niyan ba baka da mugun aiki baka yin abin da bai kamaci ba asma ce of course kina duban baya ya kamata ko ni movement kike ko wani abu kike kina duban baya kina ta tsoron Allah cikin zuciyanki wai da kina da miji wanda baki da miji ki kama addini ki kullun ki fito cikin yanda ya kamata she kina gani kamar kin zama example kina lead wasu kin zama role model to others shi sannan encourage yaran mu da suke suka kare school wanda ma suke aikin hannu kowa ya yi leader Allah ya ce mu cikin unique way ya halitta bana adam duka ba mata kadai ba shi sa muka muka discover talent da muke da shi muka muka yi gaba muka ci gaba da shi komai yi daidai ma mu insha Allah wannan matsayi da Allah ya baki ina ganin a matsayin ki na shugabar karamar hukuma na Ayawa su East shekara nawa kika rike wannan mukamin alhamdulillah ne eh, tun 2018 the, the uh, president, His Excellency Nana Adu Danko Akufo-Addo, ya create Iowa East Municipal Assembly Yeah, aje nini as first uh, municipal chief executive for Iowa East. wannan abin zai karfafa wa mata ire iren mu mu gane cewa kowace mace za ta yi ta zama mama ba second lady ba har ta shugaban kasa sosai kuwa domin yana na fadi mata muna da talent amma aka haje mu gida ba discover talent mu shi sai ya kamata ko wani aikin da ke da kyau kake yin shi tsakanin ke da Allah ka san ba kana yin abin da bai yi ba yana da kyau kana da lada ciki wurin ka zama malami ko malama addini kin wani mutane addini kin cici wanda kin zama teacher kin zama doctor kin zama abin da zaki san duka ko politician kowane ciki yana da muhimmanci cikin aikin cikin abin da aikin da muke yi ya bari aiki ya ci gaba ya bari sauran mata yaran kuma su masu samu suna duban saboda wanga ya zama haka bari ni man zo ya yi nashi kuma wanda ya fi nashi mu duba mata da suke gani yanzu su an bar su da gida aikin gida da dafe da haihuwa kawai su wayannan matan ga ilimi an gama jami'a an gama university kenan amma ana zaune gida babu abin da ake sai dafa abinci a haifu kawai eh farko dai ni mana tambaya me yasa yana depend the situation in watakila ba a haifu kare ba ba mu yi mu bari yadda na faɗi mu mata mazan mu suna bisa mu mun so mun kiya ko wani position da kike ciki mijinki ya kamata ki bashi respectin shi ya kamata ki duba shani aurenki gidanki yaranki ki ya kamata ki manage wannan kuma ina ganin wannan ne cikin gida ya zama big school kana learn kana iya ka duba ka control kana duba aikin mijinka kana handle shi kana handle yara kuma kai ka yi aiki kana ka yi shi to the best shi yasa ina ba mazan hankuri in dai matan mai shi ta high school tana ta manage gida da kyau why not ka bata chance in ta ta yi aiki kuma ta taniye ka ke mai gida at least ku duka kun taniye juna kuma ya ci gaba daga cikin tambaya na akwai tambaya ɗaya da yake da muhimmanci na san ke uwa ce sannan ke kaka ce sannan ga aiki sannan akwai miji kuma kina yaki duk gudanar da wannan mu'amalan cikin sauki kina kin ga kuma yau wannan taron da aka gudanar yau duka kuma duwar jama'an da ke kanki duka kuma kin yaki rike kin sai akan kafan kuma kina yi yanda ya kamata me ya kawo haka eh gaskiya ni na gani wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbu in kai tawakkuli da Allah kuma kagan kaman shugabanni abu kaman amana aka sa hannunka shugabannin garin suka sa hannunka at the local level ya kamata ke maka deliver ya kamata ke maka yi the best ka handle gidanka ka handle constituency ka ka iya ka samu zuciya ka bude zuciyanka kowa ya zama naka baka discriminate wani abu ya tanye ka ka iya ka handle aikin nan da kyau kina so ki gaya wa kowane mace idan ta sinti kanta haka kata ce don na zama shugaba kaɗai yara na bar wasu su duba min ko kuma mijina bar wani ya kula da shi duka kina da iko ki kula da su kina da responsibilities da kike yi ma gida dole ko da maybe akwai yara manya sun duba yara kanana gida ka teke na check kana sa wani input ka nan a iya feel presence ka gida shi sa wannan dole ya zama wajibi ne me za ki faɗi game da duk abin da kika sani game da mace ta iya ta saya kan kafanta ta cimma burinta a rayuwa ni ina faɗi kamar mata yadda na fadi we are gifted Allah ya bamu ababe da yawa da yawa cikin mu ba su discover ba wani ka je school wani baka je school ba akwai aikin da kake perfect ciki in dunki ne in saloon ne in menene ne duka aiki ne shi sa mata kuma su yi su encourage juna su help juna su support juna mu mu iya mu lead cikin aikin mu wanda politics ne medicine ne menene ne ko wani field mu iya mu yin shi kuma alhamdulillah game da aikin gidan mu mafi yawanci mata na fuskantar kalubale challenges idan mace ta fuskanci ɗaya daga cikin challenges rayuwa me za ki faɗi mata don karya karya mata gwiwa ta saya wurin ta ci gaba da shi ina faɗi mata ta samu courage kuma ta yi imani da Allah tun za ta saya ta yi abu ta yi the best Allah ya saya ta kuma mazan da suke nan shugabanni ko waya fushe ta yi helping ta ta yi ta zama leader ko ta yi ta yi aikin da za ta ke son ta yi to the best of her ability insha akwai wani karin bayani da ke son ki har bayani ina godiya kwarai da kuka recognize na kuka zo kuka interview na kuma ina addu'a na san kuma akwai wanda suka fi ni akwai kuma wanda ni na fi su akwai wanda kuma su ba su fara ba ina ba kowa hankuri a fito a yi aiki domin aiki yana da kyau kana aiki mai kyau aiki halal akwai aiki daban-daban da bai da kyau amma aiki da zaka ka zama leader ko ka zama example ba wani alhamdulillah ina ga lada zaka samu cikin wannan abu kuma ka zama role model masauran ina ga ma yaran mu da suke da gida ko wani aiki mai kyau aiki ne ko wai tashi yayi shi an ga kamar alhamdulillah gari na cin gaba kuma al'ummar musulunci ma muna cin gaba Masha Allah shirinmu na yau da gobe na muryar Amurka Hajiya Salma Kuta kenan muka tattauna da ita shugaban yanki na kwance karamar hukuma na Ayawa su East duk wani shahararren zango inda musulmai suke a nan Ghana birnin Accra na jin yana cikin yanki nata da take jagoranta Hajiya wallahi bayani na shi na fadi mata haka mu zauna gida kan mu zauna mu relax muna depend kan maza komi da komi bai yi mu ma mutane su mutane iyalin mu shi sa kowa yayi kokari yayi wani abu in kai wani abu kai ma alhamdulillah kai beta alhamdulillah na zama kamar uwa cikin ofisina na yi abin ga very easy to approach leader ba ka sai ka yi no muna koyo mu mama wanda suke gabanin mu kana tolerance kana rokan kowa kamar naka kana pay attention to maganar da kowa yake yi shi ga akwai cin gaba cikin rayuwa wannan ya jawo hankali na wasu kasashe kamar MC haka da wuya ka samu ma ka gan secretary machine sannan ma ka iya ka gan machine me zaki fadi ba waɗanda kafin a gan su sai an ji jiki musamman man mata da suka samu irin mukami ina faɗi musu su yi hankuri in aka baka mukami an ke an baka responsibility an yadda da kai an trusting ka an san ka ya ka na san baka ka yi available everywhere amma at least the little you can do ka yi ka yi ka entertain mutane ka kuma na san insha Allah mu duka za mu yi shi to the best of our ability na gode kwarai na gode kwarai ni ma Allah na shi nan Allah Fatima madalla Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikas salam da wa muke magana? Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka. So alhamdulillah mun ji yanda batutuwa yake ba ma a Najeriya ba da muka ji a bangaren kasar Ghana. Mm. To irin wannan dai abubuwa ne ya kamata a ce su mata su tsaya su natsu akan al'amuran abubuwan da ya kamata yadda ya kamata a ce shi maganar inda za ki zauna zamantakewa na maganar aure dole ne ya haƙuri a zauna kuma maganar mukami a yau idan aka ce an baki mukami to ya kamata a ce su bangaren ki ya kamata a ce mata sun shaida saboda yanzu abubuwan da ke faruwa yanzu za ki gani ana ɗaukan kamar munan Najeriya ana ɗaukan minista ana ba mata amma su mata ba sa ce da irin waɗannan abubuwan waɗanda irin ministocin suke yi saboda kaga idan ka ce yau an ɗauki minista an ba mace ya kamata a ce ko kuma shina a jiha to ya kamata a ce akwai wasu mata yawan da za ta rika kula da su ta rika ɗaukar wasu abubuwa a cikin abubuwan da suke samu a gwamnatance ana tallafawa mata saboda akwai matar da jari na naira dubu ɗari ya ishe ta wata dubu talatin ma wata dubu ashirin ya ishe ta riƙe kanta taimaki 'ya'yanta to idan aka haka ina ganin za a samu ci gaba su ko mata dai cewa dai a kullum dai muna nuna musu zo mu zauna zo mu saba da kuma dole ne a yi hakuri in dai har za a zauna din cewa da karshe ne mutum fatan alkhairi na wara kira da kira naka daga Bauchi da wa muke magana sunana Ayuba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi muna jin ka a gurguje me zaka ce to lallai yana da kyau mata su jajirce musamman idan sun samu mukami wajen musamman wajen kula da aikin asibiti din nan yana da kyau idan mace ta samu mukami ta kula da yan uwanta mata wajen mm. asibiti in ga yanzu misali a mana halinsa za mu dakatar da kai ina muku fata to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu anan muka kawo karshen shirinmu na wannan rana a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau Audrius Rigas da abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.